tarzomar masu ta da kayar baya da ya kunshi ɓangarorin 'yan ta'addan boko haram da iswap da a baya ya kassara hada-hada a yankin tafkin chadi da ya haɗa hancin ƙasashen najeriya niger kamaru da chadi e, tafkeken wuri ne wanda baya ga babban tafkin kazalika akwai kuma ɗimbin tsibirai da suka zagaye wurin kuma irin yanayin da 'yan ta'addan boko haram suka yi amfani da shi kenan inda suka ci gaba da tafka aika aikarsu su to sai dai kuma biyo bayan rawar da rundunar sojojin ruwan Najeriya ke takawa a wannan yanki. Yanzu labarin ya sha bamban. Al'amarin kenan da ya sa wata kungiyar da ke gangamin yaƙi da ta'addanci mai suna Brave It da haɗin gwiwar mutanen yankin ta shirya wani babban taro na ƙasa a nan Abuja akan halin da ake ciki. Dr. Abubakar Muhammad Sani shine uban kungiyar. Kasudin wannan taro na yau don mu zo mu jinjina ma wato sojoji masu yaƙi ta ruwa ko ana ce musu Najeriya Navy mu faɗakar da duniya wa'annan ɓangare na jami'an tsaro suna ƙoƙari. Boko Haram ne 'yan wannan da ake kiransu ISWAP. wanda su suke kiran kansu sojojin kilafa su ne a wannan area za su zo su kama mutane su tsallaka da su ta wannan ruwan tsibiri daban-daban su je shikenan tare su ce ma zai je rescue din mutane sojojin kilafa sun mai da wannan gurin ya zama kamar safe haven nasu an dade ana ta babatawa da su abin yaki ci yaki cinyewa an sai kayan yaki an sai abubuwa da yawa jiragen ruwa da su wane ne gaba ɗaya dai to ya taimaka Najeriya Navy din sun samu sun kawo tsaro a wannan area wannan fitina da ake da shi musamman ta wannan garin baga yanzu babu ana iya kamun kifi ana iya noman rani ta wannan area daya daga cikin dattawan jihar borno farfesa khalifa dikwa shi ya jagoranci wannan taro wallahi da inda da za a yi ma sojan ruwa wata ita ba ta magana ba ta cika magana ba ne amma da ake babu sojan ruwa babu yadda za a yi a cimma wannan nasara domin tafkin cadidin na gaba da akwai irin kirta don suka yi ta'addanci sai guduwa suka yi a cikin ruwa da ne davidin babu babu dama a sha domin babu inda za su shiga su sulale su je Niger su sulale su je ta ruwa. Duba da irin rawar da matasa 'yan sa kai din nan wato civilian JTF suka taka yasa na tambayi ɗaya daga cikin waɗanda suka kirkiro civilian JTF din wato Abba Aji Kalli da ake kira Elda. ko ta wace fuska yake kallon gudumawar da mayakan ruwan suka bayar? In fact wajen da muke da ruwa din ba inda ba ruwan ba ya fi shi yawa. Amma kuma ruwan da muke da shi mun haɗa makota da Chad, Niger, Cameroon. Sojojin jirgin ruwa sun yi kokari don ai in babu sojan jirgin ruwa sojan kasa ma ba zai je wannan wajen ba. Matsalar da muka samu da fari kasashe da suke makota da mu don yawancin ruwan yana ta wajen su ne ba ta wajen mu ba. Kaga in mutanen mu sun samu sun kawar da wannan wajen din na can din ba kawar kawar ba ba zai yiwu ba sai suka fara kawo haɗin kai da sojojin ruwan namu da nasu hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria